wannan bidiyo na zuwa maka ne kai tsaye daga tashan tumbin giwa tv ku subscribing domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura mun gode a wannan bidiyo ne za ku ji yadda wani malamin islamiyya makarantar alkur'ani ya ta karkara ya raira wa gimbin shi kuma masoyiyar shi waka to soyayya ba abinda baya iya sanyawa idan ka ji mutum na ce bai iya waka ko wani abu ba ta yi bai samu soyayya ba ce wacce ta riri ta shi kuma ta jefa shi a cikin shauki ku kasa kunnen ku domin saurara mu je zuwa a kullum ban da zazina zaɓin kishi ne zazina gibiya uwar ‘ya'yata dole na soki ‘yar baba samu mafita domin ina da ke zanaba ‘ya'yana a wurina ne bana da kowa sanina yake zo ta To wannan kaɗan kenan daga ciki. muna godiya sannan muna neman alfarman ku mana liking ku yi comment ku danna mana subscribe domin tashar tumbin giwa ta ku ce muna da shirye-shirye masu daɗi ƙayatarwa ilmantarwa da nishaɗantarwa wasu ranar da yawa kuma muna kan shirya su kuma za su zo nan ba da daɗewa ba mun gode sai mun ji ku muna godiya muna jinjina